قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما وتوفنا مسلمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 a jiya mun kwana a aya ta 219 da kuma 18 da 19 inda Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani akan hukuncin yaƙi a cikin wata mai alfarma da bayani akan hijira da kuma jihadi don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki sannan yau kuma za mu tashi inda Allah madaukakin zai yake cewa bismillahir rahmanir rahim yasalunaka anil khamri wal maisir qul ma ithmun Kabir wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfikun qul al-afu kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun a jiya mai bayani inda Allah madaukakin sarki yake amfani da waɗannan ayoyi wajen bayyana darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar idan matsala ta tashi sukan yi tambaya kai tsaye a tambaya musu Allah kai tsaye Allah madaukakin sarki ya bada ansa kai tsaye a gaya masa kuma babu al'umman da suka samu wannan daraja sama da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau gashi Allah madaukakin sarki ya sake kawo mu kan wata aya daga cikin irin waɗannan ayoyin wanda ba ma kawai tambaya ɗaya ba tambayoyi har guda biyu a cikin wannan aya sahabbai suna tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana tambayan Allah Allah yana cewa ka ce musu ga ansa din to sake tambaya a sake cewa ka amsa ka gaya musu Allah barkatun sarki yana cewa yasalunaka anil khamri suna tambayan ka ya Muhammad dangane da hukuncin wato kenan al-khamri shine giya wal maisir da kuma caca suna tambayan sa dangane da hukuncin su menene hukuncin khamri da maisir in an ce alhamru yawwa shi to ba shi tukun da mun mai canje alhamru ana nufin giya asalin kamru daga kamara shine wato lullubewa me yasa ake kiranta kamru saboda tana lullubewa li'annaha tukhamiru al saboda tana lullubewa hankali ga hankalin mutum lafiyarsa kalau amma idan ya sha giya to giya sai ta lullube hankalin nasa sai zama hankalin ba zai iya kallon abin da ya kamata a ce ya kalla ba ba zai iya hukunta abin da ya kamata a ce ya hukunta ba saboda aka shi yasa take ce masa ake ce mata alhamru daga nan aka samu alkimar abin da mace take lullube kanta da shi din nan ana kiransa alkimar saboda mai da shi ne mace take lullube kanta ta yin yadda wato kenan ba za a ga kan nata ba akwai kan amma an lullube shi ba za a ga shi ba ta haka mutum in ya sha giya akwai hankali amma an lullube hankalin hankalin ba zai aikin da ya kamata wato kenan ya zama yayi ba wannan shine ake kiransa wato kenan alhamr sai ka ga wato hankalin ya zama yana maye ya zama yana maye a wata sura Allah madaukakin sarki ya yi magana dangane da wato kinan abin da yake sa maye ya ce wa min samaratin lakili wal tattaki zuna sakaran wa me wa rizkan hasana wa min samaratin bi wal a'anabi tattakizuna eh, minhu sakaran wa manafi linas wa rizqan hasana Allah madaukakin sarki yayi bayani na farko akan wato kenan al'amarin giya saboda ya nuna cewa musulunci yana bin abubuwa ta dirijiyar a hankali a hankali a hankali har ya kai ga amma ba kowane abu ba a farko da awon annabi sallallahu alaihi wasallam aƙida ita ce aka fara yaƙa ita aƙida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo kai tsaye yaƙe ta babu wani ɗaukan mataki mataki mataki saboda ita ce foundation ɗin da ake ɗora komai a kanta don haka da ya zo manhajin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kansa shi ne ya ce la ilaha illallah babu wani abin bauta wanda kuma ya cancanci a masa wannan bautar sai dai Allah maɗaukakin sarki ko muhammadu manzon Allah ne da wannan aka fara aka yi ta aka yi ta rikici kai tsaye kawai duk wani abun bauta kuma bayan Allah an rushe shi ana kokarin a tabbatar da bautar Allah madaukakin sarki saboda hakan ta za a gina komai idan wannan tauhidi ya zauna aƙida mai kyau ta samu to sauran sai a dora su to sauran kuma sai zama Allah madaukakin sarki ya gina su a mutane gargwadan wato kenan abu da suka shafi mu'amala gargwadan yanda za a cire wannan matsala a tabbatar da wata a hankali da haka ayan da ta fara magana akan giya ita ce wannan da muka karanta wanda Allah maɗaukakin take cewa daga cikin ƴaƴan dabino da kuma ƴaƴan inabi tattaki zuna sakaran tattaki zuna minho sakaran wa riskan hasanan za ku iya samun wato kenan abin maye za ku iya samun kuma arziki wanda yake mai kyau kaga sakaran din nan sai Allah maɗaukakin tarki ya kawo shi ya ce akwai idan idan aka samu inabi da a iya gyara shi sai a yi giya da shi kaga an samu sakaru kenan in aka samu dabino za a iya riba shi kamar jas kamar yadda ake burkutu da gero a samu gero a zo a zuba shi a riba shi ya samu tsawon lokaci a cikin ruwa sannan sai a murza shi a yi giya da shi kaga sakaran kenan sannan sai ya ce wa rizkan hasanan da kuma arziki wanda yake mai kyau idan mutum ya shuka dabino in ya girbe zai iya sai da dabinan nan a ci a yi amfani da shi kaga an samu rizkan hasanan ka iya sai da buhu goma ka samu kudin ka sa aljihunka rizkan hasanan Ina inabi ma haka ana iya yin giya da shi ana kuma iya wato kenan sai da shi haka a yi amfani da shi abinci kamar yadda za ka iya sai da gero a ci a yi abinci da shi a amfana sannan kuma za a iya yin giya da shi amma anan Allah maɗaukakin sarki ya bada abin a faifai ne kawai mutane su fahimci wannan amma duk da haka sai da ya yi kwalifayin kalmar rizkan din nan da hasanan amma sakaran din nan bai ce hasanan ba yana da kyau lura da wannan sai shi tattaki zuna minhu sakaran wa rizkan hasanan bai ce sakaran hasanan wa rizkan hasanan ba tun daga nan za ka fahimci cewa ashe sakaran din nan wato bai da ba a kawo wani kalma wadda take ta yabe shi ba amma rizku an kawo kalma wadda ta yabe shi saboda tun daga nan masu hankali suka fara fahimci cewa kenan abin maye shi me yasa Allah bai yabe shi ba me yasa Allah madaukakin sarki bai yabe shi ba da haka sai suke ta tunani akai suke ta tunani akai har ta kai ga suka zo suna irin wannan tambaya din da Allah madaukakin sarki nan yake cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir suna ka dangane da al'amarin giya da kuma wato kenan caca kaga kenan matsala ta taso matsala ta taso wadda ta sa dole mai hankali zai tunanin anya abin nan kuwa har kargiyar nan akwai alheri a cikinta a can Allah maɗaukaki sarki sai ya ambace ta kai tsaye nan kuma sai ya ambace arziki kuma ya ce riskan hasanan saboda kuma in ka lura da duk mashayin giya duk mashayin giya idan ka lura da shi za ka samu abubuwansa ba a natsa suke ba rayuwarsa kuma za ka same ta a wargaje take in dai mutum ya zama ɗabi'ansa shan giya ne wallahi za ka samu abubuwansa gaba ɗaya a wargaje suke rayuwarsa za ka samu ba ta da nizami wanda yake mai kyau musamman wanda ya zama addicted to it hatta ta kai ga akwai wanda yake babban ma'aikaci ne amma wallahi saboda tsananin shan giya salarinsa ma sai dai matarsa da je ta karba sau da aka aka yi doka duk inda ya je za a transfer za a faɗa ga ka'idan shi salarinsa matarsa ita take wuzroin saboda da haka ne za ta je ta sai abinci a 'ya'yan da za su ci na wannan wata in ko shi ya karba insha Allah ya tafi gidan giya haka zai dawo da shi babu babu kokobo a cikin ta to kaga akwai matsala dangane da al'amarin giya da haka musulunci sai fara sa foundation ta hanyar cire mata mutunci tukunna da farko to yanzu ga an yi tambaya bari mu ji amsa da Allah madaukakin sarki zai ba su yace kul ka gaya musu fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi ka gaya musu lallai a cikin wayannan abubuwa guda biyu da me al-khamr wal maisir da giya da caca akwai ithmun kabirun zunubi wanda yake babba laifi wanda yake mai girman gaske sai ce wa manafi'u lin-nasi ko kuma amfani ga mutane na farko abu da ya kamata mu lura shine me yasa aka anan tunda tambaya suka yi akwai bukatan a wayar musu da kai don haka me yasa aka fara gabatar da zunubi kuma aka yi qualifying sa da cewa mai girma kafin aka ce manafi'u linnasi amma can da yake ba tambaya suka yi ba an kawo abin a faifayi ne mai hankali ya tsaya ya lura sai ce tattaki zuna minhu mai sakaran sannan sai ce wa rizkan hasanan kaga nan dan danja aka musu aka dan musu dan aka walka musu tsaya su yi tunani a kai amma nan tunda sun yi magana sai Allah madaukakin sarki ya fara gabatar da laifin fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas in an ce ithm shine zunubi sabo wanda ka iya kaiwa mutum wuta ranar lahira wanda shine ake kiransa ithmu to amma bai ce akwai sabo ba sai ce akwai babban sabo akwai babban laifi da haka kaga akwai manya manyan zunubai kenan don haka duk littattafan da suke magana akan alkaba'ir to suna kirga giya a cikinta suna kuma kirga caca a ciki cewa wa'annan suna daga cikin kaba'irai su kuma kaba'irai su ne zunuban da Allah maɗaukakin sarki yake tsawa kar musulmi su yi yake kuma albishir ga wanda baya yin su ce in tajtanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atukum in dai kun nisanci kaba'irai irin abin da Allah madaukakin sarki ya hana ku to insha Allah dace me kananan kuma za mu kankare muku to ita tana daga cikin abin nan da haka ma aka ke tana daga cikin ummul khaba'is uwar kowane irin barna za ka min duk da aka hana idan mutum yana iya shan giya yana shan giya zai iya yin kowanne ma inda zai iya shan giya zai iya kowanne ne idan mutum ya sha giya zai iya yin kisan kai bai san yayi ba in mutum ya sha giya zai iya yin zina in mutum ya sha giya zai iya zuwa ya zagi ubansa in mutum ya sha giya zai iya yin abin da hukuma za ta sa a kama shi a daure shi ko a harbe shi ko a masa wani abu saboda me bayi da hankali cikakke tare da shi to saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki sai fara gabatar da cewa akwai fihi fihi ma ithmun kabirun akwai mabban zunubi a ciki sai ce kuma wa ulin linnasi akwai amfani ga mutane menene amfani ga mutane na farko abin da ya kamata mu lura ne da Allah maɗaukakin sarki da ya ce fihi ma ithmun kabirun sai ya tsaya a nan gurin zunubi ne kawai to da mutane yadda za su fahimta shine Allah madaukakin sarki ya hana shan giya ne haka kawai babu wani dalilin hanawa shi kuma musulunci in ya hana abu to akwai dalili da abin da kaga musulunci ya hana shi akwai cuta amma sai Allah madaukakin sarki wa ma fi lil nas akwai wani amfani ga mutane kenan musulunci bai jahilci wannan amfanin ba amma zunubin yafi saboda ismun din aka ce kabirun babban zunubi babban zunubi amfanin da mai gifin shan giya yake samu a shan giya babbansa shine kan ce takamsa ya mance da damuwa idan damuwar ta yi masa yawa a duniya damuwar duniya ta yi yawa in ka sha abin da yake dauke maka hankali yake nan sai da zama ka manta da shi Shi ne wannan babbar fa'ida da suke samu babu wani bayan wannan in akwai wani ma yana kasa da wannan to amma kadiya in mun dibeta a musulunce za mu gani musulunci cewa yi mu manta da damuwa musulunci yana encouraging haka kawai mu manta da damuwa idan kana cikin damuwa wani abu yana sa ka damu to sai musulunci ya koya maka hanyar da za ka yi ka manta da damuwar karka damuwa ko kuma yana karantar da kai hanyar da za ka tashi ka jajirce kai maganin abin da yake damunka abin da musulunci ya karantar da kai kenan wannan abu kullum yana ɗaga min hankali sai da sha wani abu kawai na manta da wani ɗagon hankalin abun kuma yana nan mantawa da damuwa yana magancewa wato kenan abin da ke kawo damuwar ba zai mance ba da haka sai dai kullun ka dawwama a cikin shan giya saboda kullun wannan abin yana nan amma abin da musulunci yake karantar da mu shine abin da yake samu damuwa mu je mu yaƙe shi mu jajirce mu kau da shi sai mu zauna lafiya talauci ne ki damuka to shi kenan je ka wani abin da zaka samu wani abin da zaka magance abubuwan da kika kaza ne yake damun ka je ka ne abin da zaka magance wannan damar ba haka kawai ka zo ka kwanta ka yi barci ko ka sha wani abu ya dage maka hankali sai ya zama damuwar ta nan amma baka jin ta ba kamar misali ne fa yanzu mutum akwai misali a ce cutar diabetes a jikinsa ko kuma typhoid fever a jikinsa tana ɗaga masa hankali shikenan sai ja sha wani abu ya manta da wannan damuwar cutar kuma tana bin jikinsa tana bin jikinsa tana bin jikinsa tana bin jikinsa da Allah ina za a dire automatically za ta yi ruinin rayuwarsa a'a sai musun ce ba haka za a yi ba karka sha abin da zaka mance da ita a'a neme ta ina take yi magancinta ba typhoid fever bane je ka nemi maganin typhoid fever an ka sha ka warke ba shikenan magana ta mutu ba wannan kan ba ta sake daga maka hankali sai dai wata kuma ba da tun diabetes ba je ka sha magani ka sha maganin Allah ta ka ta tsaya aka magance tun ta warke shikenan tunda ana warkewa da zaran ka warke ba shikenan ba sai ka tsaya kana bata lokacin ka kana shan giyan da za ta bata maka kwakwalwarka don wannan to shine musulunci yake karanta da mu cewa zulubin su akwai zunubi a ciki zunubi wanda yake mai girman gaske kuma akwai amfani musulunci bai jahilci amfani ba haka ma ita kuma caca ita kuma amfaninta da mutane masu yin ta suke shine wato kenan ka za ka iya samun kuɗi a cikin hanya mai sauki na sa dubu hamsin ka sa dubu hamsin muna yin caca don iya cinyewa dubu hamsin ɗinka kaga muna zaune da kai yanzu na cinye naira dubu hamsin ba tare da na je gona na yi noma ba ban je na tuka mota na ɗabi fasinja na kai wani gari na dawo ba babu abin da na yi ina zaune kawai na ci dubu hamsin kaga yi wani amfani ne a hankalce amma in kai hankali wanda amma wani hankali mai taka tuwo akwai hankali mai taka tuwo in kai amma da hankali na hakika zaka fahimci cewa masu yin cace mutum biyu masu yin cace mutum biyu kowanne fata yake ya ɗebe kudin aljifin ɗan uwansa ya saka wannan hanya ce ta zaman lafiya idan al'umma ta zama kullum fata nan ɗebe kudin aljibin ka su koma nawa wani ɗebe na wanda ya zama a cikin nawa kai so kake ka ɗebe nawa ya zama abin nan Yaya ne ne kake tsammanin tsarin rayuwar al'umma zai zama Sau da aka ga su ma wato kenan mutane ne na farko wanda suke ba sa son yin aikin wahala don haka ba za a karu da su a rayuwa ba na biyu suna so su ɗebi kudin wani su saka aljihunsu ya zama nasu don haka idan ni da kai muna yin caca in cinye ka ko ka cinye ni ko muna tare hakika lokacin da ka cinye min dubu hamsin dina fa ka nake ji kuma na ce muna tare ba wani tsala kaga kenan ni da kai munafukai ne kenan ran da ka cinye min nawa haka zan maka ran da na cinye maka haka kaga ta nan rayuwa ta nifak wato kenan take take take ginuwa saboda haka wanda ya zama ɗabi'ansa ne caca shi ma za ka samu gidansa wasassan gida ne al'amarinsa wasassan al'amari ne ɗabi'arsa kuma mummuna ɗabi'a ce in an biya shi al'umma ba za ta taɓa ci gaba ba saboda is not productive baya yin wani abin da za a amfana da shi kwata-kwata a rayuwarsa baya yin wani abu yanzu wanda zai je ya shuka gero ya samo buhu ɗaya zai kai kasuwa ya fi shi amfani sau dubu hamsin to saboda haka irin wancan amfanin ba amfani bane face shiririta da amfanin da ake samu a jikin giya da amfanin da ake samu a jikin caca ba amfani bane wato kidan shiririta ce kuma ga zunubi wanda yake mai girman gaske domin Allah madaukakin sarki ya irga wayannan abubuwa guda biyu daga cikin wato kinan kaba'irai wa manafi'ul wa ithmuhuma akbar min min al-iman wani zai iya cewa bare ya doge a tunda dai akwai amfani shi zai amfanin sai aka dada fitar masa da shi fili cewa zunubin wayannan abubuwan fa ya fi amfanin girma a baka gwaru gari kenan ko na an ce fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas dan haka kace baka gane ba tunda dai an ce akwai manafi'u to bari ka ji wa ismu huma akbaru min nafihima zunubin da yake cikin su ya fi wato kenan girman amfanin saboda musulunci kullun so yake yi ya dora ka akan hanya mai amfani da zaka amfana ka amfani mutane bayan da zaka cutu ka cutar da wayansu wato kenan mutane ba wannan shine abin da wato kenan musulunci yake so kuma a lokacin da aka saukar da wannan aya a lokacin da aka saukar da wannan aya to yanzu an dada bude tunanin mutane dangane da al'amarin giya saboda haka sai sayyidina Umar wanda yana daga cikin mutane suka fara tunani tun a waccan ayar da aka saukar ta cikin suratul eh, nahali ko cikin suratul nahli sai ce Allahumma bayyin lana fil kamri bayanan shafiyan dan a tun a lokacin da aka saukar da wannan masu hankali sai suka daina shan giya gaba gaba daya ko kuma ce wasu daga cikin su sai suka daina shan gaba daya amma sai na Umar sai ce ba ba Imam Ahmad bin Hanbal yace cewa anna Umar أنه قال لما نظر تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا الله كثوكر من دنغني دا الأمر انجيا بياني ودك مي سروا فنزلت هذه الآية التي في البقرة lokacin bayan an saukar da waccan ta cikin suratun nahali inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dama ne ba ne malam wannan abin bai tsaya ba za a iya jona shi kenan sai sai na umar ce allahumma bayyana na fil kabir bayanan shafiyan ko allah madaukakin sarki allah madaukakin sarki muna roƙonka eh okay Allah ka saukar mana da bayani wanda ke gamsan sai dangane da al'amarin giya to shine sai aka saukar da wannan aya yasalunaka anil khamri wal maisir kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima to bayan an saukar da wannan saboda sai mutane suka ce a to da akwai zunubi kuma zunubin ya fi abin nan bari mu hakura wasu kuma suka ciji cewa ai an ce manafi'ul linnasi saboda kun san da kafin musulunci babu abin da ya hana shan giya kowa ma zai iya sha kowa ma zai iya sha to shikenan daga nan kuma sayyidina Umar ya koma gefe yayi nazarin wannan aya sai ga cewa har yanzu fa shi akwai sauran bayani akwai sauran bayani ana nan ana nan ana nan sai wata rana aka samu wani daga cikin musulmi ya sha giya ya zo yana sallah yana karanta kuliya ayyuhal kafirun sai ya ce a abudu mata abuduna ko ya ko kafirai ni ma zan bauta abin da kuka bauta bayan aya ta ce la a abudu mata abuduna sai dinga karanta ta haka agwamusa agwa agwamusa to saboda haka ga kuma addu'an sayyidina Umar sai kina sai Allah madaukakin sarki sai ya sake saukar da wata aya shine ya ayyuhal ladzina amanu la salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku masu imani kada ku je kusa da sallah alhali kuna maye sai kun san abin da kuke faɗa kaga nan ma ba haramta shan giya ba ba haramta shan giya ba mutlakan ba to amma dai an sake takurawa da an bashi buɗe yanzu an sake takurawa da haka kaga yanzu idan mutum karfe goma ta yi na rana bai isa ya sha giya ba saboda akwai sallan azahar a gabansa in yi azahar bai isa ya sha giya ba saboda akwai sallar la'asar a gabansa in yi la'asar haka ga mangariba ga isha saboda kan lokacin kaɗai da aka rage musu shine bayan ka yi sallar isha ka sha giya sai ka kwanta abun ka warware kafin sallan asuba saboda ka sai zama an takure lokacin to daga baya kuma sai aka sake saukar da eh, ayan da ta haramta gaba daya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan fashtani gohu la'allakum kowanne kowace aya ta sauka sai kafin wannan ayan ta sauka ta karshen nan sayyidina umar sai ya ce allahumma bayyana lafi kamar bayanan shafiyan saboda haka lokacin da wannan ta sau da inda Allah ce fa hal huna su sai ce in ta haina ya ba za ku hannu ba da shan giya sai suka ce mun hannu saboda duk sauran sahabbai ma gaba ɗaya sai suka ce in ta haina ya daga nan kuma duk wanda akwai giya a cikin gidansa ma zai je zubar da ita kowa ya daina shan giya kuma haka ya kamata har duniya ta ne kowane musulmi duk musulmin da kaga yanzu yana shan giya kenan bai bi sahun wa'ancan sahabban da Allah ya ce musu fa hal antum muntahuna suka ce intahaina ya rab intahaina ya rab sannan wannan kuma har yanzu kadiya ta giya tana daga cikin abubuwan da take nuna mana wato kenan karama da Allah madaukakin sarki wa sayyidina Umar dan Khaddabi saboda tun da farko ke cewa yana addu'a Allah madaukakin sarki ya saukar saboda abin da aka saukar din bai gamsar da mutane ba duk da cewa ba kowa ne ya fahimci hakan nan ba ta haka ake kirga shi daga cikin mawafaqatu Umar Allah madaukakin sarki ya sa sayyidina Umar ya yi muwafaka da alkur'ani a wurare wurare sun kai sama da goma ko da shi da kansa ko na eh, asar da yake cewa wafaqtu rabbi fi salasati umurin nayi muwafaka da ubangiji na a cikin al'amura guda uku na farko yake cewa da muka zo makamin ibrahim na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haza hada makamu abina ibrahim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bala sai ce afala nattakidahu musalla sai Allah ya saukar da aya wattakizu min makamin ibrahim musalla sannan akwai kadiya ta asara badar sayyidina abubakar ya ce ga yanda za a yi musu abdullahi bin rawa ya ce ga yanda za a yi musu sayyidina umar ya ce ga da za a yi musu sai ga wahayi ya sauka yana goyon bayan kadiya na sayyidina umar ma kana li ko an yakuna lahu athara hatta yuskina fil ardi wannan ra'ayi ne na sayyidina abubakar a sayyidina umar qur'ani ya sauka da tabbatar da shi gashi kuma inda dangane da eh, matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullahi tana ne ya ci tuwa ai dole a yi umarce su sai hijabi su sha makance kansu tsakaninsu da mutane nan ma sai ga ayar hijabi ta sauka sannan lokacin da annabi ya sassa matsala da matansa dina umar ya ce musu wallahi ina jan kunnan ku a buhu in dallaka kunna an yi ay yubdilahu jan khairar min kunna musulmatin mu'minatin kanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abukar sai ga aya ta sauka exactly kamar yadda sayyidina umar wurare daban-daban saboda yana daga cikin abubuwa da suke nuna wato kenan uh, darajar sayyidina umar uh, inda yake muwafaka da alkur'ani Allah madaukaki sarki yace wa ismuhuma akbaru min nabihima zunubin su ya fi girma wato kenan akan amfanin su haka ne ko na ne matuƙa yawa wa su wa isma akbar min nabi ma sai ce wa yasalunaka ma za kuna sai gashi kuma da har yanzu sun zo suna tambayan ka me ya kamata a ce sun ciyar me ya kamata a ce sun ciyar qulil afu Allah madaukakin sarki ce musu kace musu ku yi rangwame akan ko menene ku yi afwa akan ko menene wannan kuma yana daga cikin wasu malaman tafsiri suka ce yana daga cikin tambayoyin da amru bin yi yayi akan tambaya ta baya can da yace yasalunaka ma za kuna qul ma anfaqtum min khairin mun karanta cewa sababin nuzul dinta amru bin jamuhu ko shine wato kina ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce wannan ma duk dai kari ne akan wancan tambayan da shi amru bin jamu yayi wasu ba suka ce a wasu jama'atin minal mu'minina su ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan Allah ya ce naka ma za qul al afu me ya kamata su ciyar ce ku ce musu kai ku rangwame an an ce rangwame shine a kowane lamari kaga qur'ani ya bada ibarar nan wato kenan a dunkule dan haka tana da faɗiyar fassara a ko menene a rayuwa kai ma mutane nasiha kamar da annabi sallallahu yake cewa addinu nasihatun kulla liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim addinin kansa gaba ɗaya nasiha ne ga Allah da littafinsa da ma'aikinsa da shugabannin musulmi da kuma ɗaiɗaikun musulmi ga baki ɗaya kowa da kowa a cikin musulmi saboda duk ka tsakaninka da Allah ya zama wato kenan kayi ta mu'amala wadda take mai kyau kai ma kanka adalci kai ma ubangijinka adalci hadisin da yake cewa asai alkayisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man ittaba nafsuhu nafsuhu hawaha wa tamanna ala allahi al-amani kaga wannan yana nuna cewa wani mutum bai wa Allah adalci ba shi al-ajiz saboda mai ittaba'at nafsuhu hawaha ransa ta aikata abinda da take so sannan yana ma Allah waɗaukakin sarki burin sai Allah ya sashi ya shi aljanna aikinsa cikin cokali shi ma babu itikani a cikinsa kuma yana ganin hakinsa ne dole sai Allah maɗaukakin sarki ya sashi aljanna a daidai lokacin da wa'in suka tsaya tukuru suke bautar Allah suka tsaya tukuru suke karatu alƙur'ani suke sallah suke duk wani aikin Alkairi kuma yana kallon su amma shi nasa cikin cokali kaga bai wa kansa insafi ba bai wa ubangijinsa insafi ba don haka na farko sai kai samu kyakkyawan mu'amala tsakaninka da ubangijinka duk abin da Allah ya hana ka hannu sannan abin da kuma Allah maɗaukakin sarki ce kana kokari a hakan kana ganin cewa afuwar ubangiji ne za ta lullube ka don ka shiga aljanna kamar da aka sha karanta mana duk da cewa sayidina abubakar yana kan gaba gaba a cikin addinin nan na musulunci bayan annabin al'ummar babu wani wanda Allah ya bashi daraja sama da shi sayidina abubakar amma yake cewa inda zan sa ta ɗaya ta dama a aljanna ba zan kwanta da hankalina ba sai ta biyun ma ta shigo saboda sau da yawa mutum zai hau doki ya ɗora kafarsa a kan fangali maimakon ya ɗago ɗayar sai ta fangalin ta sauko ta dawa ta samu ta ƙasa sau da yawa mutum zai sa kafarsa zai shiga gida maimakon ɗayar ta biyo ta shigo sai ta cikin ta fito sai sa abin sadaka ban san abin da zai faru ba saboda tsananin adalci tsakaninsa da ubangijinsa to haka ya kamata tsakaninka da ubangijinka duk da cewa kana dagewa kan ibada amma kuma ka bashi hakkin cewa yana da yancin yin abin da ya gara ma da kai rahamansa ne kawai za ta iya rufe ka annabi sallallahu alaihi da kansa yana cewa babu ɗaya daga cikin ku da aikinsa zai sashi aljanna sai suka ce har kai ya rasulullahi ya ce har ni illa an yi ta ga mandai ne Allahu bi rahmatin minhu ni din ma sai dai idan ubangiji Allah ya lullube ni wato kenan da rahamarsa to kaga wannan haka kamata zama mu'amala tsakaninka da ubangijinka haka kuma ya kamata zama mu'amala tsakaninka da ka sallallahu alaihi wa sallam ya zama ka san shi ka san tarihinsa kyakkyawar sani ka san sa ka san yadda yake tsara abubuwa ka san sa da san abin da yake ayi ka san abin da yake kar ayi duk kana kwatanta kokarin kana kokarin kwatanta abin da yace ayi kana kokarin nisantan abinda da ya ce wato kina abin Abinda Allah da manzon suka hana kawai katse ma ake barin su abinda aka ce ayin ne mutum zai yi sa ma amartukum bihi ma na haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi wato minhu masdar da daga duk abinda musunci ya hana wannan nisantan sa kawai ake babu wani masdar amma abinda aka ce ayin kana yin sa gwargwado in an ce ai sallar nafila bayan sallar zahar kai biyu yayi daidai wani in yayi hudu yayi daidai wani in yayi shida yayi daidai ba abin ko kuma a taka raka'a biyun kai ta aminti biyu ya yi daidai wani raka'a biyun aminti hudu ya yi daidai wani ya dogon karatu sai da ya minti shida ya yi daidai zaka wani ka yi gurgudu da to haka yi kamata zaman tsakaninka wato kenan da manzan ka sallallahu alaihi wasallam saboda addinin ka na musulunci shi ba kamata ka masa afuwa afwan da zaka yi masa shine menene kake yi dan musulunci ya ci gaba shekaran jiya mun yi bayani inda wato musulunci yake bukatan aka ce udkhulu fi silmi kafatan wanda daga cikin fassarar malamai shine can kowa ya shiga musulunci shine ake nufi da udkhulu fi silmi kafatan duk gaba daya Allah ya ce mu shiga addinin musulunci saboda idan ba mu shiga musulunci gaba daya ba to su wanda ba su shiga musulunci ba za su amfana da shiga wanda ya shiga musulunci sannan wanda ya shiga musulunci kuma zai zama ya samu matsala a sakamakon rashin shigan wanda bai shiga musulunci ba saboda kenan kaga musulunci ya tafi daidai sai kowa ya musulunta a duniyar nan idan haka ne ya akidar kai kamata ta zama ya mu'amalarka da kafirai ya kamata ta zama ta yaya za ka isar da saƙon nan na musulunci ya je kunnan wayanda ba musulmai ba mene dalilin sa misali wani lokaci zai ga an samu hall kamar wannan ko fiye da wannan a sabon da zai daki mutum kamar dubu biyar ko sama da dubu biyar musulmi da kiristoci da hindu da masu akidodi daban-daban su dr zakir naik za su zo su tsaya su yi adresin wannan congregation din don su yada addinin musulunci kuma ta yaya suke irin wannan aƙidar ta da kowa ma zai zo shi kuma a zauna on plain ground a tattauna duk wanda yake da wani garage a musulunci da yake ganin zai kore musulunci ko yana da musulunci yana da lafsis ta wani guri ya zo ya faɗa kuma za su ba da amsa kuma su gamsar da mutane ta yadda suke kokarin shigar da mutane a cikin addinin musulunci kai mai kake dangane da wannan saboda addinin ka ya ci gaban ka haka kai masa insafi kenan to wannan ya kai kamata ya zama kullum kana tunanin me zan yi ni kuma a nawa fagen musuluncin nan ya ci gaba to haka kuma afuwa tsakaninka da yan uwanka tsakaninka da shugabanni shine ba da uzuri tsakaninka da yan uwanka musulmi ba da uzuri da kokarin yadda za a yi a sulhunta tsakanin mutane kullum ba kokarin batawa ba ba kokarin batawa ba ka zama wa kidar musamman a Najeriya shine kullum munin ake hanguwa babu kyan kullum munin ake hanguwa babu kyau idan ga abubuwa da yawa da hukuma take na taimakawa amma ta yi mummuna guda daya ba za a ga wancan kyan ba sai muni za ga ga mu a ɗaiɗaikun mummuna yin abubuwa da yawa na aikin alkhairi ba za a ga wannan ba amma ran da kai mummuna guda daya wannan ɗin shi za a yi capitalize a kansa don a cimma wasu abin saboda dole sai mun wannan insafi a kanmu mu yi insafi shugabanni mu yi insafi ma musuluncin kansa mu yi safi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mu yi Allah madaukakin sarki to shine ma'ana kulil afu adun kala laka bayyana lafu lakum lakum ayat hakan nan Allah madaukakin sarki yake muku bayanin ayoyi dalla dalla kenan kaga duk ayan da aka saukar a cikin alqur'ani bayani ne akan wani abin da ake so mutum ya rayu a kansa ba kissa bane ma kana hadisan yutara ba hadisi ne labari ne da ake kirkirowa ba a'a walakin tasdikan ko lima bayne dahi ko tasdikan tasdiqan bai bayne dahi yauwa ana gaskatawa ana gaskatawa ne ga duk ayoyin da suka zo kafin alkur'ani akwai littattafai da suka sauka kafin alkur'ani qur'ani yana gaskata su ne yesosin da suka faru sauraka da wanda suke faruwa da wanda suke ake yi su yanzu da duk abin da Allah madaukaki take baka dan ka lura to ba kissa ne kawai ake ba da labari kawai shafa labari shi ne ba a'a ana son ka tsaya kai nazari a kansa me yasa haka la'allakum tafakkarun saboda kowai ko yi tunani ko yi tunani yau kowace aya daya imam al-baqai a cikin tafsirinsa yake cewa kowace aya daya da ka dauka a cikin alqur'ani ko kuma a cikin ayar ka dauki kowace kalma daya to za ka samu abubuwa da dama gaske da za su nuna maka mujiza na alkur'ani da kuma wata na girman hikima na Allah maɗaukakin sarki to mu je mata fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatami قل إصلاح لهم خير وإن تخالدوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم Allah madaukakin sarki ce fi duniya wal akira a gidan duniya da kuma gidan lahira wato kina haka ya kamata ya zama lamarin al'amarin musulmi kullum kar mutum ya tunanin cewa a nan duniya a idan mutum ya aiki ba zai samu sakamako ba sai a gidan lahira kawai a'a sakamakon yana nan a nan gidan duniya sakamakon kuma yana nan a gidan lahira idan kana aikata aikin alkhairi kullum ka sifatu da sifa irin ta alkur'ani to za ka ga Allah maɗaukakin sarki akan abubuwa da yawa a nan gidan duniya yana rufa maka asiri za ka ga al'amuranka suna tafiya fiye da wani wanda ya fi ka samu saboda me wani nau'i na sakamako yana zuwa yana samun ka a nan gidan duniya kafin a je lahira haka kuma idan ka ɗauki hanyar Allah kai wacce kali da ita a gidan duniyan nan sai Allah maɗaukakin sarki ya baka wani nau'i na sakamako wanda zai daga maka hankali a gidan duniyar kafin wato kenan a gidan lahira dole sai Allah madaukakin sarki ya kawo abin da zai daga maka hankali akwai wani mutum da ya daga cikin yan majalisa reps na zamanin gwamnatin shagari kasan da babu gwamnatin da ta yi facaka da kuɗi kamar zamanin shagari lokacin npn sun yi abunda suka ga dama za ka samu lokacin babban kuɗi a najeriya karansi na najeriya shine naira 20 murtala tara miliyan a cikin naira murtala wato ba ne mai sauki ba amma za ka ga suna yawo da buhu-buhu na miliyoyi buhu na abuhunce na kuɗi sun yi abun da suka ga dama rayuwa ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi sai da aka zama kuma duba bu komai sai jana kama kame sai ana magana ai ranar lahira Allah madaukakin sarki zai saka ta kaza kaza yace <laughs> eh dariya yace wallahi ubangijin nan wallahi tallahi ba sai an je lahira yake sakamako ba <laughs> Allah yace a duniya yace wallahi tun a duniya tun a duniya kuma kai nazari zaka ga abubuwa tewa zaka gani repercussion din yana zuwa ya samu mutum tun a gidan duniya ko a kanka ko a ƴaƴanka ko a dukiyarka ko a kan wani abu wallahi sai Allah madaukakin sarki ya kawo maka wannan abu wanda zai zo ya daga maka hankali kuma kana da ranka akwai abubuwan da kaya ji kana gani kuma ba yadda ka iya da su kusa tafiya bayan da ranka yake so ba to saboda haka a gidan duniya da gidan lahira wato ya kamata mutum ya nazari ya can cewa Allah madaukakin sarki mai ba da sakamako ne wato yadda ya ga dama fi duniya wal akira wa yasalunaka anil ma sannan suna tambayanka dangane da wato kenan hukuncin marayu ko na gurin da kenan wai salunaka anil ta ta tambayan ka dangane da hukuncin marayu Allah madaukakin sarki ce kullahun ka gaya musu kaga kamar yadda sahabbai suke ko kullahun ka gaya musu islahun lahum khair in dai an yi islahi a gare su to shine yafi alkhairi islahi shine ka sama musu maslaha me zai fitar da su bakin gaci me zai amfane su yanzu me zai amfane su gobe me kuma zai kai su zuwa ga kyakkyawar aƙiba kaga wannan musulunci ya bar shi a dunkule ya bar shi kuma a yalwace saboda me akwai abin da ake kira wato kina individual differences ni ina da maraya kai ma kana da maraya wannan ma yana da maraya wannan da ma yana da maraya abin da ake bukata da maraya na shine duk hanyar da za ta fitar da shi gobe ya zama wani shine ya kamata na bi a iyaka irin nawa experience kai ma haka wancan ma haka wancan ma haka sadaka kowa a ta nasa layi ba zai ce a layi ɗaya za mu ba tun da mai yiwa layin da kai ka iya bi da naka ni ba zan iya bi da nawa hakan nan ba amma dai maslahar ta zama ita ce guda ɗaya mu amfanar da wannan yaron ko wannan yarinyar a lokacin da zai tashi ya zama mai hankali ya zama bai fada a cikin bai fada cikin watsatsun mutane ba shine ma'anar Allah ba da take kul islahul lahun khair kai musu islahi ka gyara musu abubuwan su wannan shine abu wanda yake mafi alkhairi kuma shi karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake nuna mana falalan kula da maraya ana wa kafilar yatimi eh, ka hata ni yawmal kiyama haka yi ko da ni da mai kula da maraya yake kyautata masa kaman haka muke ranar tashin alkiyama kusa da kusa babu wani shabaki tsakani na da wato kinan shi ina wucewa yana bina a baya saboda mai ya kula da maraya bul islamun lahum khair wa in tukhalituhum amma an za ku yi hulɗa da su to wannan ba matsala fa wani ai yan uwanku ne ai fa qalituhum eh, fa qalitu ta'amahum haka dai eh, bi da'amikum da abincinku da abincinsu wa sharabuhum wa eh, sharabukum wa sharabuhum bi sharabihim abin shanku ya kamata ya zama wa sharabihum bi sharabikum abin shanku da abin shansu ya zama daya ya zama marayan da yake gidanka nan ya zama babu bambanci tsakaninsa da 'ya'yanka da cikinka shine abin da wannan ayan take nufi in ka dinka musu kayan sallah shi ma za ka dinka masa kayan sallah in ka ba su abinci irin wanda suke ci kai ma shi kake ci a gidan shi ma marayan shi zai ci a gidan aikin da aka saka shi shi ma kai ma shi ma eh, aikin da aka sa shi haka ake sa ƴaƴan cikin gidan suke du fadan da za a yi wa yaran gidan haka shi ma za a yi masa shine ma'ana da kenan ka dauke shi da ya zama shi ma ɗanka ne kawai ko kuma ita ma yarka ce kawai to in an yi hakan nan to wannan shine eh, wato kenan wani to kare tuhun fa ikwanukum in kun yi musu haka nan to shi ya yan uku ne yan uwanku ne a cikin addinin musulunci kada saboda shi maraya ne ya zama an ware shi mu'amalar sa daban sana akwai wani kuskure da yake shiga kuma dangane da al'amarin maraya shine ya zama wai shi saboda shi maraya ne ba za a yi masa fada ba ana tsoron kar a taba shi a ce an taba maraya sai a bar yaron kuma ya lalace to kaga wannan ma ba daidai bane duk irin fadan da za a yi wa yaran gidan za a yi masa duk irin takurawa da za a yi wa yaran gidan don su zama mutanen kirki shi ma kuma za a takura shi don ya zama mutumin kirki wannan ba cutarwa ba ne ba abin nan ba ne yawa to da ka in kun yi musu hakan nan ai yan uwanku ne a musulunci fa ikwanukum yan uwanku ne a musulunci ko yawwa aiwa in qalattum minan da'amukum bid'amin wa sharabakum bishrabihim fala ba'sa alaikum in kun cudanya al'amarinku abincin sha da abin sha sutura da mai da sauransu wannan babu matsala akan ku li'annahum ikwanukum fi dini wa hadha qala wallahu ya'lamul mufsida al muslim Allah madaukakin sarki ya san wane ne mai fasadi bai ko mai gyara in haka baka maraya ko marayan naka ne ko kuma marayan ba naka bane ko akwai marayan ka akwai kuma marayan da ba naka ba marayan ka shine marayan dan uwanka wanka ko kaninka ya mutu ya bar marayan yake hannunka wannan kaga marayan ka ne idan kuma wani aboki ne ko wani na nesa ne ya mutu wanda babu wata alaka mai tsanani amma saboda tausayi aka dauki yaran aka kula da shi shine marayan waninka kenan to duka ko ma wanne ne daga cikin wayannan ana son wato kenan a musu kyautayi kuma Allah ce wallahi alamin mufsida minal muslih idan niyyar ka zaka cuci marayan nan ne Allah ya sani in niyyar ka kai gyara ne Allah ya sani abin da saka wannan magana shine misali a ce ni ba ni da kudi amma shi yaron nan yana da kudi kuma raya na ne da ka ko kuma marayan wani na ne amma dai custodianship din sai na karkashi na ka an bar masa kudi miliyan ɗaya misali to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da maraya ya dauki dukiyar ya kasuwanci da ita kar ya bar zakka ta cinye masa dukiya kaga miliyan da ai ya isa fitar da zakka ko to ka ajiye miliyan da kace a na maraya ne ba za mu taba ba a bishi in shekara ta yi a fitar da zakka 1 over 40 wata shekara ta zo a cutar da zakka 1 over 40 wani su inda miliyan ɗaya ne za an cire 1 over 40 kaga ya zama miliyan ɗaya minus 1 over 40 baɗi ma haka miliyan ɗaya minus wani over Forty minus another one over Forty hakan nan wata baɗin ma karshen ta sai duke ta lalace kafin ya girma sai ce to kar ka bari dukiyarsa ta lalace sau da haka za ka yi mukala da shi to sau da haka sai gaga cewa ya kamata a sayo za a sayar a sayo za a sayar ana rabba hawa miye yake cikin zuciyarka shine Allah madaukakin sarki yake amfani da shi idan ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo ka sayar miliyan da aka ci riba naira dubu ɗari kaga ka karu a cikin dubu ɗarin nan da aka samu na riba ba laifi za ka yi ɗaukan dubu arba'in ka bar masa dubu sittin ko ka ɗauki dubu hamsin ka bar masa dubu ko kuma ka ɗauki dubu sittin ka bar masa dubu arba'in gwargwadon maslaharka amma kai nufinka alkhairi ne don yana iya yawa ka ce dan dan zaka ɗauka ko kuma ba ka dauki kwandala ba to ba ka iya yin wannan kasuwancin ba so ka kai ba kana bukatan abin da zai baka damar kai masa hakan din amma wani damuwarsa shine ya samu marayan ya zama ya cinye dukiyar tasa da haka automatically lokacin da yaro zai tashi sai ta mu kudin da ubansa ya bari babu sannan gonar ma an riga an sayar gidan ma yanzu babu sai tashi kawai tsingalin kulerinsa babu wani abin ka tashi a ce ci abinci an dinka masa kaya an saya masa magani an yi menene automatically lokacin da zai tashi sai gaba da komai hands down to kaga idan haka ta faru alhali kuma dama niyyar a zuciya mummuniya ce to Allah madaukakin sarki ya riga san wannan ko kuma ka dauki dukiyar kada kasuwanci da ita da kyakkyawar niyya barayi suka tare ku suka kwace kuɗi Allah ya san zuciyarka ta islahi ne ko ko kuma aka samu karayan arziki ko kuma ka saya masa mota mota ta je ta hanzala ta wantsale ta zama mota miliyan biyu foma ta miliyan biyu ta dawo ana sai da ita dubu ɗari biyu da hamsin da kyar ko kuma ta ƙone ma gaba ɗaya to kaga ba yanda ka iya masa in dai ba kai kana da shi wanda zaka ɗauka compensating saboda Allah ba to anan Allah madaukakin sarki ya bar wa mutane a bude sai ya ce kul islahum lahum khair wa in tukhalituhum fa ikwanukum Allah madaukakin sarki ya sani wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha Allah inda Allah madaukakin sarki ya ga dama la'anatukum yayi inda Allah walau sha Allah la dayyaka alaikum shine ma'ana la'anatukum inda Allah madaukakin sarki ya ga dama ku din ma da sai ya takura muku wa ahrajakum ya bukatar da ku ya sa ku a cikin damuwa da kunci da bukata mai tsananin gaske walakin lahu sa alaikum amma Allah madaukakin sarki ya lauta muku ya yi ka mutum ya yi ka mai hankali ya yi ka musulmi ya yi ka kana da gidanka kana da dan abun hannunka saboda dan an baka malaya kana bai kamata ka takura masa ba ko wa khaffafa ankum Allah ya sassauta muku wa abaha lakum mukhalatatuhum Allah maɗaukakin sarki ya halatta muku cuɗanya da marayu billati hiya asan da abin da yake mai kyau ko kuma abin da ake nufi a nan shine inda Allah ya ga dama sai takura muku cewa ka ɗauki dukiyar marayan nan kai ta kasuwanci da ita kuma haramun ka taba kwandala kaga ya takura muku kuma baka yi ba za ka shiga wata kuma kai kuma kaza kaza kaza saboda kaga dole ka bar harkar gidanka ka zo kana ta maraya kuma ba za ka dauki ko kwandala a ciki ba kaga Allah ya ga hakan ne ya takura amma bai takura ba sai ce ku yi mukalada da su kulda dama shine ana iya yi ni in kawo kai ka kawo mu hada asalin kulda kenan ina da dubu hamsin kana da dubu hamsin mu zo mu hada shikenan mu je mu rika yin kasuwanci da shi saboda kenan kaga zaka iya daukan dukiyarka ka hada da tasa a je ai kasuwanci da ita gwargwadon hali ka rika ware masa hakkin sa kana daukan hakkin ka wannan shine mukhalata inda Allah ya ga dama zai iya takura muku a wajen al'amara amma bai yi hakan nan ba sai sassauta muku saboda ka je ayo amma abin nufi shine menene ka idan niyyar ta gyara ne Allah madaukakin sarki ya san wannan wallahi ya alamu mufsida min al-muslim kullu insha Allah anatakum inna la azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki buwayi ne kuma hakimin kuma gwani ne gwani ne wato kenan an ce Allah buwayi ne aziz ne zai iya gajiyar da kai duk ta hanyar da zaka yi amfani da wayo dan ka cutar da shi to Allah zai iya biyu da wata hanya daban kuma kai kuma ya kama ka shine ma'ana aziz ko babu ta inda zaka iya tsere masa tun a duniya zai kama ka sannan kuma gobe kiyama kuma akwai aya tana cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran duk wanda ya ci dukiyar maraya da zalunci to wuta yake ci balbal a cikin sa kuma zai shiga cikin wuta to kaga babu babu wato kenan riba a cikin wannan sadaka inna allaha azizun hakimin kuma gwani ne a cikin al'amuransa ya san yadda zai yi tsara ta yanda zai kama kan ta muje ولا تنكه المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذني ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah madaukakin zarki ce wala tankihul mushrikat kada ku auri mata mushrikai ku mazaje kenan ko kaga wannan kidabi ne yuwajjahu ila rijal yana zuwa an fuskantar da shi zuwa ga mazaje ne idan za ku yi aure kar ku auri mata mushrikai hatta yu'minna har wato kenan sai sun yi riga sun yi imani ha za ta harima min Allah azza wa jal alal mu'minina wannan haramci ne da yake zuwa daga gurin Allah madaukakin sarki akan mu'minai an ya tazawwaju al mushrikat cewa kada su auri mata mushrikai min abadatul awthani cikin mutanen da suke bautawa gumaka thumma in kana umumuha muradan ko da yake umumin wannan aya shine abin nufi wa annahu yarkula fiha kullu mushrikatin amma kowace mushrika ma ta shiga ciki duk da cewa mai wa ayan nan ba ma mai wa ba ayan nan tabbacacce tana da sababin nuzul akwai dalilin da yasa aka saukar da ita amma kowace mushrika ta shiga min kitabiyatin wa wathaniyah ko da matar kitabiya ce ko wasaniya ce fakar khassa min zalika wa ahli kitabi in ka ce wala tunkihul mushrikati kar ku aure mushrikai masu bautan gunki ai su ne suka sun shiga cikin to kitabiya fa ba yahudiya ko ba nasariya ita ma ta shiga ba mushrikai bane ko ba ba bane tana ciki ba sa shirka ne lagar kafarar ladina qalu inna allaha salisu salasa ko da karkafar alladina qalu inna allaha huwal masihu ibn maryam to kaga wannan ya nuna cewa su ma kafirai ne kuma bautan da suke yi ma masihu dan maryam sun ɗauke shi Allah wannan shirka ce karara daga umumi din na ayan gaba daya ya hade ya haddasu amma duk da haka sai malam yace faqad qassa min zalika nasau halin kitabi akwai Allah madaukakin sarki ya kebance matan halin kitabi a cikin wannan umumi din sadaka kenan waccan aya ta zo umuman ne ga kuma kasa inda Allah madaukakin sarki sarki yake cewa wal musanatu minal ladina util kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna musinina ghayra na. Allah ya halatta muku bayan ya irga matan da ya halatta da karshe sai yace ya halatta muku katangagun mata mutanen kirki cikin mutanen da aka ba su littafi kafin ku sune bai yahudu ko nasara wanda aka ba su littafi kafin ku idan kun ba su eh, sadakin su idan sun zama katangaggu ne ba masu zina ba in eh, mai kyakkyawar hali ne za ka iya aurenta ba malalaciya ba so da kai anan a cikin umumi gaba ɗaya an zare wata kenan wa'anda da aka yanzu hukuncin na ya tsaye akan wa'anda ba a halin kitabi ba ko ma mai suke bautawa sawa masu bauta gunki ne a irin na mutanen makka ko masu bauta wa rana ne irin na mutanen bilkis ko kuma mutanen yaman kenan ko kuma masu bauta wuta irin mutanen iran da sauransu to duka wanda dai ba a ta kitabi bane wato kenan ya shiga cikin wani Allah maɗaukakin sarki ya ce wato kenan kar ku aure su amma me yasa Allah maɗaukakin sarki ya hana mu auren mushrikai saboda aure shine nukba na farko na kafa wato kiran usra usra shine family gida ko ba aka ba aka samu miji aka samu mace an sa dugo na farko na kafa gida wanda wannan gidan kuma shine kuma dugo na farko na kafa al'umma ko ai da ake kafa gida sannan kuma da gidaje kuma ake kafa al'umma za a ce mutanen anguwa kaza za ka samu adadin gidaje gidaje gidaje gidaje ne kowane gida da iyaka nasu contribution din kafin anguwa ta zama taka su to idan an samu anguwa kuma daga na ake samun community sai al'umma gaba ɗaya ta kahu to tun daga digon gida ya kamata a sa asasin da za a samu al'umma mai kyau wanda za ta zo ta gina kan aƙida mai kyau to tun daga farko kuma uwa ita tafi kowa kusa da ɗanta domin marhala ta tsuhula a ɗan adam ya fi nisa a kan kowace irin halitta a ban ƙasar nan kaga yanzu misali akwai kwarin da in suka haifi ɗansu a minti 20 eh, ko minti minti 50 haka sun rabu da shi ba su ba sake ɗan ya je ta harkar gabansa su tsuntsaye su kifaye eh, eh, in sun kyankwai kyankyashe ya kama hanyarsa wasu in kai kama hanyarsa har ka zo kan kanana kananan dabbobi irin su beraye su menene wanda in sun haifa dan kwana kaɗan ne sati biyu ya tafi abunsa da ya fara wayan da zai fita nan Allah ke hanya sai su nemi wani kaza in ta kyanke shi ta kwana nawa za ta fara yage su in ta ga za su dabe ta makonan su ma za ta rika yi ta nemi wayansu kuma akuya za ta shayar na wata nawa to dan adam kuma shi nasa sai ya zama tsarin daban shi ne ya fi kowanne zama kusa da mahaifiyarsa domin yaro zai zauna wani lokaci da mahaifiyarsa kusan shekara goma sha yana ƙarƙashin kulanta shekara goma sha saboda haka in ya zama shekara goma sha nan wanda ya fi kusa da shi shine mushiriki to za ka samu cewa aƙidarsa tunda ubansa musulmi ne aƙidarsa za ta zama tana da ɗan ɓalɓal kaɗan don ba zai taɓa rena uwarsa ba saboda haka wani lokaci abin zai ga tana yi ne kawai ya shiga cikin aƙidarsa wani lokaci kuma ita za ta ɗora shi a kai saboda haka take so ya rayu alhali ita ko ba ta da aƙida wanda take mai kyau to saboda haka shi yasa musulunci ya ce kada ku yi hakan ɗin ma wala ta yi hatta na sai dai in sun yi imani daga cikin sababin nuzul na wannan aya shine abin da ya faru da wani sahabi aljalil ana kiransa marsad bin abi marsad al-ganawi shi musulmi ne akwai yarinyar da yake nema a makka musulunci ya zo shi musulunci ya karfi tana bala'in sansa yana bala'in santa amma ita shirka ce shi ko musulmi ne sai aka yi hijira da ya tafi madina ita kuma nan tana ta tunanin ya za su yi su gamu sai wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aike shi ya zo makka ya ɗebi wasu daga cikin raunanan mutane da aka bari ya tafi da su ya zo maka ko sai suka ci karo da ita da suka ci karo da wannan baiwar Allah ana kiranta anaka sunanta sai ta ce za su yi magana da ita tana za son su yi magana da shi sai ce a ba wani sauran magana da ita ce a a tana son magana maganan menene maganan aure sai ya ce innal islama qad hala baini wa bainaki musulunci yanzu ya riga shiga tsakanina da tsakanin ki ba zan bar musulunci ta saboda al'amarin ki ba ce ita tana son ya aure ta haka ma sai ya ce to shikenan zan aure ki amma da sharadi hasta asta azina fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na ji na san mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nemi izini in ya yarda shikenan in bai yarda ba kuma ki hakuri kawai yazo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai san an san ba sai ga aya ta sauko ya salunaka menene ai wala hul mushrikati hatta yu'minna kada ku kada ku auri mushrikai mata wato kenan har sai sun yi imani daga ne wala hul mushrikati hatta yu'minna har sai sun yi imani saboda haka sai aka riga aka ja layi akan wannan saboda idan wannan bayar Allah tana son marsad bin abi marsad al-ghanawi dole ta je ta musulunta in kuma haka ba shi ya haƙura wato kenan da ita to amma me yasa musulunci hakan nan yana son wato kenan ya zama ya ɗora mutum akan tsarin aure ya zama an ɗora shi akan tsari wanda yake mai kyau ta yanda in an yi aure zai zama ya tabbata ba zai zama wato kenan ya samu matsala ba sai Allah ya ce wala amatun mu'minatun khairu min mushrikatin walau ajabatukum ko sabata fi sahihaini an abi hurara an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kahul mar'atu li arba'i Allah madaukakin sarki yace baiwa mumina tafi ya mushirka ko da wannan ya mushirkar ta kayatar da ku ta gama yi maka ta yi ɗari bisa ɗari ta yi amma kuma mushirka ce wannan kuma baiwa ce kuma amma mu'mina ce to man Allah madaukakin sarki ce wannan din tafi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane suna aure mace saboda dalilai guda hudu na farko ha saboda dukiyanta idan mutum mai kuɗi ne sai mutum ya rufe idan sa ko ma mai bai damu ba zai aure ta saboda kuɗinta wala hasabiha ana auren mace saboda matsayinta ko ita kaza ce ko ita kwamishina ce ko ita gwamniya ce ko ita yar gwamna ce ko yar gidan waye da sauransu saboda wannan matsayin gidan nasu wasu haka suke aure tunda yar gidan ne ko ma mene bai da ba da wansa bane bari jimali ha wasu kuma sukan aura saboda kyanta mai kyau ce menene yake tattare da ita kyakkyawan alkhairi ko ba alkhairi ba menene shi dai wannan fashion din shi yake daukar walidini hawa su kuma sukan ɗauki mace saboda ita mai addini ce su da kyanta ko wani mai ɗinta bai dame su ba a'a ita mai tsoron Allah ce ta haka ne sai ce fasbar bi zati dini tarbat yadak saboda kai zan baka shawara a cikin wayannan guda hudun ka ribatu da mai addini fasfar bi zati dini ka ribatu da mai addinin saboda haka sai ka ci riba idan ba haka ba ai ma'ana akwai takadiri no wa illa idan ba haka ba in baka aure mai addini ba fa ta riba ke daka hannunka za ta iya shiga cikin kura za ta shiga cikin turab da ka samu walakanci in ka aure mace dan kyanta to bayan kwana biyu kyan zai goce ka ga wata kuma akan titi wanda fi ta kyau sai ku fara rikici kai da ita ko dama amma a ta ta ce the beautiful ones are not yet born ko kyawawan ma ba a fe su ba na tukunna kaga taka bata cikin su kenan in dan wannan ne in kuma dan matsayin gidansu ne ka dinga fuskantar walakanci kenan domin daga gidansu za a rika control din gidanka kaga baka da family kenan ko in dan ta ne shikenan ka zama mijin hajiya babu abin da zaka iya sai abin da ta ce ko ba. to saboda haka mai addini ake bukata fa sabi zati dini wato kenan taribat ya daka sai Allah madaukakin take cewa wala tunkihul mushrikat mushriki wala tunkihul na hatta yu'minu wala tunkihu lura da waɗannan ibarat can Allah ce wala tankihu da wa yake magana da maza ko kada ku auri mushrikai dan kuma sai ce wala tunkihul na hatta yu'minu da wa yake magana eh wala tankihul mushrikati kada ku auri mushrikai mata sai dai in sun yi imani dan kuma yace wala tunkihul mushrikina kada ku aurar ma mushrikai eh da wake magana still da maza ma'ana kada ku dauki yar ku ku aurar wa mushriki kun kuma ku za ku aura wala tunkihul mushrikati ku din kar ku auri mushirikiya ga yarka ka aure da ita ko kanwarka ko ya ko wace ce to aka ce wala tunkihu kaga ba ce tankihu ba da an ce wala tankihu sai zama da mata ake me yasa Allah madaukakin saki bai zo da wannan ibaran ba saboda mace ba ta aurar da kanta saboda sai da waliyinta na kuma kadiya ta muhimmancin waliyi tana nan waliyi ya zama ubanta ko wani wanta ko wani menene da haka malamai sai suka ce kenan aure sahihi yana bukatan wato kenan hukunci na wali kafin hukunci na wali ana bukatan wato kenan atifa ta ya mace atifa shine wanda duk ta gani tace tana so to abin da yasa ba a sake bata ragama ba sau da yawa fashon yakan dauke ta sau da yawa kuma gaggawa takan dauke ta sau da yawa wani abu wanda ba haka bane don haka ana bukatar atifar mace sannan ana bukatan shawarar uwa sannan ana bukatan hukuncin uba wa'annan abubuwa guda uku dole sai an sa su a mizani eh, eh? kowace ce kowace ce ai ba zaura ba ta aure da kanta dole sai ubanta ko kuma waliyinta haka ne don haka ana bukatar hukuncin waliyin waliyin na ba da ita duk inda ake daura aure zaka ce na zaka ce na baka auren wance mawananka haka ne to haka da bukatar hukuncin sa so da duk inda ya ga abin da bai yi daidai ba ai dole zai ita ka birki akan wannan abu saboda gudun kar a je ai auren kuma a zo ai nadama haka ne yawwa sannan in tana da uwa ita ce abokiyar shawararta na farko ita ce abokiyar shawararta na farko sannan kafin ta zo ta shawarci uwar ai sai ta ga wanda ya yi mata haka ne yauwa ko da kai ka gano mata za a ce to ki je ki ga wani ko kuma zan tura miki wani in ta zo ta gani dole akwai atifanta to waina abubuwan idan a gurin matsalan atifa ne aka gani za a iya shawartanta a kuma yi controlling din abin kar matsala ta faru saboda mai yiwa abin da za ta hanga abin da wani zai hange mata ita ba za ta iya hanga ba in ma matsala daga ruwan wajen in aka zo aka tattauna za a iya gane ta kafin a zo hukuncin wato kenan uba kaga shi sa Allah madaukakin sarki nan yake magana da mazaje ce kada ku aurar kaga kenan duk aure da ake so ya zama mai tabbacece ya zama abin ka'idar musulunci a kansa a wajen neman kaga ga irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka nema a wajen tsara auren ga irin yadda ya kamata a tsara auren to in an yi haka da sai usra ta zauna a cikin kwanciyar hankali in ko ba haka ba za a iya samun matsala sai an yi auren limi-limi an sha wahala an kashe dukiya an yi menene an yi menene an zo an zauna bayan wata biyu wata uku duk abin da kake tsammani ya riga ya kauce sai mutum ya gama tarbata masa ba kaga sai fara tunanin hanyar da zai takallusi daga gare ta ko ta hanyar takura ta ko hanyar walakanci ko kuma ita ta gabe mata ba saboda ita ba sai tana tsalle tana neman hanyar da za ta yi waje da dai sauransu saboda me tun a farko ba a tsaya aka bi ka'ida irin ta addinin musulunci wato kenan a wajen abin nan din ba ai Allah ce la tazawwaju mushrikina an-nisaa al mu'minat mata mu'minai ba a aurar da su a mushrikai kaman kala ta'ala kaman da Allah madaukakin sarki yake cewa la hunna hillul lahum wa la hum bihilluna lahunna su ba halal ne a gare su ba su ma ko ba halal ne wato kina a gare su ba yawwa saboda ba a aurar da abin nan mushriki a ba shi ya musulma mumina ba a haka sun makala ta'ala wala abdun mu'minin khairun min mushrikin bawa mumini ya fi baiwa mushrika a can da Allah madaukaki zai ce wala amatu mu'minatun din nan baiwa mumina ta fi alkhairi akan ya wadda take mushrika malaman tafsiri suka ce ta sauka akan wata baiwa baka wadda take karkashin huzaifatul yamani da ita ne Allah maɗaukakin sarki abinan can wannan kaga akan wannan yarinyar da marsad bin abi marsad al-ganawi yake so a makka aka ce karku aura ita ce ya mumina cikakkiya aka ce karku aure ta ita kuma wannan wala amatu mu'minatin din nan wata baiwa ce wadda take karkashin huzaifatul yamani sai ce to wannan baiwar ga ta ba balarabiya ba ce baka ce kuma baiwa ce amma mumina ce to ta fi alheri akan waccan don haka abu marsa da eh, huzafatul yamani da aka nuna masu cewa aya ta sauka akan wannan baiwar Allah ya je ya same ta tukuna na farko ya ce na yan taki daga yake ba baiwa ba ce na biyu kuma ya ce ina neman aurenki sai ya aure ta saboda mai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya a kanta Allah madaukakin sarki ya saukar da aya akan ta to saboda mukabil na wannan kuma nan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wala abdun mu'minun wa mumini wallahi la mutaran tsani anan khairun min mushrikin shi yafi alkhairi ku aure shi akan ku je ku aure mushriki ya musulma ta auri bawa mumini ya kuma ta alkhairi akan wato kinan ta je ta auri ah, mushriki kola ajabakun ko da su masu ba ku sha'awa ko da sun baku sha'awa kin ga ya miki ɗari bisa ɗari amma kuma mushriki ne to ki je ki nemi bawa mumini yafi sadaka kadiya na aure abu ne wanda ke musulmi ɗan uwa musulmi abu ne mai saukin gaske kawai abin da ake bukata shine a samu mutumin kirki shikenan ita ma mutumin kirki a bi ka'ida na musulunci ya aure sai a zauna lafiya ya zauna lafiya ay lirajulin mu'minin walau kana abdan habashiyan in an samu da namiji mumini ko da bawa ne mutumin kasan habasha khairun min mushrikin wa in kana ra'isan sariya ko da ya kasance wato kina eh, eh, shugaba ne na na karabka wanda ba ma balarabe ba to balarabe ta wurin shafi ulaika duuna ila nar can mushrikai kenan da mushrikai maza da mushrikai mata kullum suna kiran mutane ne zuwa ga wuta saboda aqidar su aqida ce wadda take ta riga ta tunkuɗe tauhidi za ka wanda ya gina a kanta abin da wuta zai tafi daga idan ka aure ta ɗanka zai tashi a wannan akidar ba za ka samu kontrol ɗinsa ba sai lokacin da ya girma a lokacin da hukuncin uba yake zuwa mai tsanani a kan ɗa a daidai lokacin kuma abu ya riga gina cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya sauka saboda daga suna kiran ku ne zuwa ga wuta ai ma'asharatihim wa makhalatatihim cuɗanya da su tabussu ala hubbi dunya ita dama kanta akan san duniya ake gina ta wakti na da kuma tattalin duniya wa ifari ha ala daril akhirati da fifita duniya din akan gidan lahira tunda mushriki shi bai dama akan lahirar ba ko bai dama akan lahirar ba tunda zaka ga ɗayan su ya dauko kashi rididdigegge ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah zai iya rawa wannan man yuhil izama wa hiya ramim ga wannan kashin wane ne zai yi abin nan zai iya zai iya raya shi ko wani ya taba zuwa samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka ce ubangiji zai tashi mutane duk mutanen duniya na ranar tashin alkiyama rana daya ya ce eh, haka ne <laughs> ya ce eh dariya ya ce ka lura ba tukuna duk mutanen duniyan nan kowane mutum daya za a haife shi za a halicce shi kwana arba'in yana dogon mani sannan ya zama gudan jini kwana arba'in sannan ya zama gudan tsoka sannan ya zo a busa masa rai sannan a zannar da shi a ciki wata tara sannan a fito da shi da hakan nan ake yi Allah baya taba halittar mutum rana daya mutum daya kowane mutum process ake bi a hankali hankali hankali to yanzu duk sun mutu sun lalace kace ko su za a sake dawowa da su kuma ya za a dawo da su rana daya mutum ɗaya ba ba a yi shi rana ɗaya ba to mutanen duk duniyar ne ya za a yi shi rana guda saboda me babu aqida Allah madaukaki sarki ce ga musu ma khalqun ma khalqun wala ba'thukum illa ka nafsin wahida haka ne ko da halittanku da tashinku duka kamar rai ɗaya ne saboda mai inna ma'amru ya zarar shi an ya kula lahu kun fe kun fas da wannan akida daɗin. to shi yasa ba a san yaran ka wato kenan ya tashi akan wannan da kullum su tunanin su wato kenan fifita gidan duniya alal akirta akan abin wa aqibatu zalika wa kima. karshen wannan kuma zai zama mummuna ba zai yayanka su tashi a gurin tarbiyya mummuniya ba ya zama kuma wata kenan karshen ya zama abin nan wallahu yad'u ila janna amma shi Allah madaukakin sarki yanda yake tsara abubuwan sa kullum hadafin shine ya kira ku zuwa ga aljanna ya kira ku zuwa ga aljanna dan haka duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya hana ka to hadafin shine kar ka shiga wuta duk abin da Allah madaukakin sarki kaga ya ce kai hadafin shine ka shiga aljanna duk abin da Allah ya saka in kai lada zaka samu duk abin da zai sama maka lada kuma zai kai ka zuwa ga alkhairi da aka sayi sayyidina ali Allah maɗaukakin sarki ya kara masa yarda yake cewa la sharra ko la eh, la khaira fi eh, menene la khaira fi khairin awaqibuhu annar babu alkhairi a cikin khair alkhairin da karshen sa wuta ne abinda zaka same shi alkhairi ne ka ji dadin sa kai meme amma karshen sa wuta ne dan Allah akwai alkhairi a cikin sa wala sharra fi sharrin aqibatu aljanna babu kuma sharri a cikin sharrin da karshen sa aljanna ne yanzu kan ba zaka ji dadi ba yanzu kan ba zai maka yanda kake so ba yanzu kan zaka shiga takuri zaka shiga wahala zaka shiga mai ko menene duk tsangwama amma daga karshe aljanna ne dan Allah akwai sharri a cikin wannan babu shari'a cikin sa to sada kai ce wallahu yad'u ila jannati Allah na kiran ku zuwa ga aljanna wal magfirati da kuma gafara ay bi shar'ihi ta hanyar shari'a sa kaga shari'an da ya tsara ita ce mai kai ku aljanna ita ce kuma wata kin za ta nisantar da ku wuta wa ma amar bihi da kuma duk abin da Allah madaukakin sarki wato kina yayi umarni bihi wani ha anhu da ko kuma abin da Allah yayi hani a kansa wai bayyana ayatihi lin nasi sannan Allah maɗaukakin sarki yana bayanin ayoyinsa ga mutane kaga wannan ayoyi ne na alkur'ani dalla dalla muke karantawa amma menene yasa ake abin lin nasi ai ma'ana li ajali manfa'atin nasi dan amfanin mutane in ba aka ba ina zai da tun daga randa Allah madaukakin sarki kafin ya kawo mu duniya ya tara rayukan mu gaba ɗaya Allah su bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba wai zaka zarabuka min bani adama min zuhurihim zuratuhum ashadu ala anfusihim alastu bi rabbikum Allah ya kafa mu zama shaida ba ni ne ubangijin ku muka ce haka ne shahidina mun yi shaida Allah kai ne ubangijin mu yace to zan kawo ku duniya ga hanyar da za ku buga hanyar da za ku tun daga nan an riga an gama da mu to da ka yanzu kawo duniya in ka gada maka bi Allah in ka gada maka ki ta ma ya riga ya duk hanyoyi guda biyu ko gidaje guda biyu na hadin nasu bila imma shakiran wa imma kafuran ko fariqan hada wa fariqan haka alaihim abdalala ko ba ka ba fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir amma duk da haka sai Allah madaukakin sarki yake aikowa manzanni fa in ma yati yanakum minni hudan fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wala kasabun narhum fiha khalidun aka kaga sai ya aiko littafi ya aiko mai masu bayani su zo su yi bayani annabawa ɗaya bayan ɗaya yanzu da ya ce ba zai ƙara aikowa annabi ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai hakkin yaɗa bayanin ayoyin Allah madaukakin sarki yana kan kun al'umma din to a shi yasa aka samu malamai a ko ina suke zuwa suke karanta mana littafin Allah kuma suke mana bayanin ayoyin Allah dalla dalla me yasa yace linnasi ai li ajali manfa'atin nasi dan amfanin mutane don duk wanda aka zo aka karanta masa aya ya fahimce ta ya dauke ta ya aike da shi shikenan ya tsira ya tsira ko ba ka ba wanda ya watsar kuma to shi ya jiwo kansa to da kawai yanda ayati linnasi la'allam yatazakkaru ko sa dauki gargadi ko sa dauki gargadi dama eh, gargadi kam a wanda bai sani ba sai a sanar da shi ko kuma wanda ya manta sai a tunatar da shi shine gargadi ko saboda haka sai ya zama ya gyara to saboda haka shine dalilin saukar da ayoyin Allah madaukakin tarki don a yi ma mutane gargadi ma'ana wanda bai sani ba a sanar da shi wanda kuma ya sani a daɗa tunatar da shi saboda ɗabi'an ɗan adam ne na iya manta abu zuwa wani lokaci yana iya manta abu amma an sake maimaita sai tuno ai dama na san wannan abin amma kuma ka gaya gaya ya kwanta min ko amma yanzu aka tana shi ne ko kuma a'a ban ma manta din ba amma dai da aka dada fadan an zaburar da ni to kaga idan mutum ya gyara sai zama wato kinin ya samu amfani ko bai yin atil nasi la Allah ya tazakkarun tumul lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa dai. Allah ya ba mu sa Allah ya samu amfana abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya ganar da mu kuskuren Allah ba mu ikon gyara Allah muna roƙonka ka ganar da mu abin da muke karantawa Allah ka shirya da mu da shiryen da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa tun Allah saka alkhairi ga yan tambayoyin mu kaɗan mai tambaya na farko yana cewa malam tambaya ta ita ne shin malam ya halatta mutum ya rama wa wani azumi kamar azumi na bakance ko na Ramadan ko kuma na kafara wato wanda ya kashe wani to kamar na bakance dai akwai dalilai masu karfi wanda suke nuna za a iya yin sa amma kamar na ramadan ko na kafara gaskiya wannan ba ne da dalili a kansa wanda za a iya dogaro amma na bakance akwai hadisi wanda wannan bayar Allah take cewa ya rasulullahi inna ummi mata wa alaiha sawmu ko mahaifiyata ta mutu amma ana binta bashi eh afa asuma na hago zan iya mata azumi ya ce eh za ki iya yi yawwa to eh, har yake tambaye ta ina ganin in akwai bashi akan mahaifiyar ta zaki za ki iya biya mata ta ce eh ce to shi kenan bashin Allah shi ya fi. wannan malaman hadisi suka ce akan azumi ne na bakanci amma azumi irin wannan na farilla da sauransu yana bukatar dalili mai karfi in ko ba haka ba gaskiya ba a yi kamar da ba za ka rama wa sallah ba barakarama masu azumi ba wallahu ta'ala a alamu yake cewa malam mutum ne yana da olsa kuma saurayi ne ba shi da mata to idan zai ciyar zai iya sayan ɗanye ne ya bayar ko kuwa ya kamata ya yi sai an dafa ne ko kuwa ya kamata a to shi menene ok alsa din shine dalilin da sa ba zai yi azumi ba to idan mutum yana da alsa ba zai yi azumi ba ai wannan cutar alsa din ba hujja ne na ciciyarwa ba na farko kenan saboda cuta ce wanda za a iya warkewa mutum baya ciyarwa dan bai yi azumi ba sai a cutar da ba za ta warke ba idan an yanke kauna ba za ta warke ba to sai a ciyar amma in ana ganin za a iya warkewa jira za a yi sai da aka warke a rama wannan shine wanda shi ne sannan kuma idan ya tashi ciyarwa zai iya ciyarwa da duk abin da ya sauwaka gwargwadon bukatan man da za a ce da shi din wallahu ala daga karshe yake cewa a sa mu kasar mu addu'a cikin yanayin da muke ciki ubangiji Allah ya kawo mana sauki wannan kuma take cewa malam ina neman a taya ni da addu'a saboda na biya kuɗin saudiya tun bara har yanzu shuru Shi ne nake neman addu'ar yan'uwa uwa musulmi albarkacin wannan wata mai alhurma a cikin biyu dai na samu ɗaya ko dai tafiya ko kuma kuɗi na ya dawo to Allah ba ki ɗaya cikin mafi alkhairi to Allah baki ɗaya wanda yake mafi alkhairi a cikin nan biyu Allah sa tafiya ne to ma wannan gaba ne da ya kamata a yi jakunan mutane a yi musu abin nan idan mutum zai biya kudin makka akwai bukatar ya samu sosu wanda yake mai kyau kar ya je ya ba da kudinsa a inda zai zai na walagigi wani lokaci za ka samu agents nan suna da dan matsaloli mutum ya bi official hanya wanda idan bai yi ba dole za a dawo masa da kudinsa amma ka ɗauki kudi ka bani na tafi je na maka cuku-cuku kaga duk wannan matsalar za ta je ta dawo tsakanina da kai ne saboda in mutuwa ne ma watakila kudin ka ya tafi kenan domin 'ya'yana ba za su dauka su baka ba za su gani a cikin kudin su tunda ban yi musu bayani ba kuma babu kuma rubutu yawa amma yan a hukumance ne to ka za su iya claiming wannan kudin za a iya kuma fitowa da shi ya kamata mu da fahimtar wannan abubuwan kadiya na zuwa hajjin na akwai wa'anda suke bi ta hanya mutanen da suke su ma ci suke a jikin ku gara ka bi ta hanyar da take very clean a ko menene balarabe ya ce wai da ma ka dura me kuzma safa wa da ma ka dura duk abin da ke tsaftace shi za ka dauka amma abin da ke da rikici a kansa ka bar shi ya tabbata kuma cikin hadisi an sallallahu sabon wasallam yana cewa da amma ya ribuka ila ma la ya ribu daga karshe wannan take cewa ni ne muke so za mu aure da saurayi na amma mamarsa ta ki ta ƙi yadda to za mu iya yi ne haka ko kuwa in za mu iya yi muna neman addu'a wannan kuma daga ƙarshe ke cewa shin mutum zai iya yin sallar ashi awa idan zai yi sallar ashi amma ba masallaci a kusa zai iya yi shi kadai eh zai iya yi shi shi kadai zai iya yi shi shi kadai babu laifi dan mutum ya yi sallar ashi shi shi kadai sai dai mai ishmawi ya ce illam tu'attilatul masajid ko idan masallatai ba za su wofinta ba amma to shi kaga ya kawo uzuri ma ce ba masallacin a kusa to tunda ba masallaci a kusa kaga la yukallifu Allahu nafsan illa ma illa illa ma ataha ko illa usaha to ka gani me yiwa America ya tafi an go su duba za zaka je masallaci daga nan sai ka je kaman fatasku kaga sai ya shiyar da sa nan babu wani matsala wallahu a'lam sannan waccan baiwar Allah kuma akwai mun rikici cikin lamarin naki abin da ya fi dacewa shine duk wani hanyar da za a bi ita mahaifiyar sannan ta yarda to sai ki ɗauki wannan abin ɗin ai tax ne mai yiwa jarabawa ne daga cikin jarabawa da ke kuma allah maɗaukakin sarki ya miki saboda ka sai ki kokari ki je ki samu yadda saboda idan mahaifiyar ba ta yadda ba din shi zai iya samun matsala idan ya samu matsala kuma ke ma za ta bi ki matsalar sadaka ana iya kokari da yadda za a iya samu a gamsar da ita in ta yi haƙuri sai a yi shi kina sai a samu zaman lafiya a samu kuma abin in ba haka ba in dai ta cije to ta dinga saki a cikin abin kina shi yasa kullum ake son a yi abin a tsara shi akan tsari ba ga wasa yanzu kana cewa ai uwar miji ta washe ne ai uwar miji ta takura ma ai miji a tun da dama ba ta so kin san ko in ta zo ta automatically dole ba za ki ji daɗi ba tsakanin ke da ita to amma akwai hanyoyin da ake yi ta hanyar wato kenan mutanen da zaki je ki bi kansu ko ke naki ladabin ki da ina ko ki kyauta ko dan hidima da za ki mata wanda zai dan sassauta zuciyanta ko wani na saman da ita sama da ita ko wasu wanda take je shawarwarin su da zai sauransu a je a gamsar da ita ke ba matsala ba ne tsakanin ki da danta to ran da hankalin ta riga kwanta tunda dama na san ki shi ki na sai ku yaran ku wallahu ta'ala a'lam to alhamdulillah shikenan to sai mu salata annabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما akwai wanda suka aiko mai musu addu'o'i kala-kala musamman kan harkar auren nan suna neman allah maɗaukakin sarki ya zaɓa musu mafi alkhairi koyo na samu text har guda biyu akan irin wannan akwai wanda kuma suka zo suka faɗa magana baki da baki akwai da suka rubuto da sauransu Allah ka san matsalolinmu ka san mu ubangiji Allah mana roƙon ka warware mana wanda suke da matsalan aure Allah roƙon sarki ka kawo musu ta da hanya aiki da hanya mafi alkhairi wanda ba su da lafiya akwai wanda suka aiko neman addu'a Allah madaukakin sarki da wanda suka rubuto da wanda suka magana da wanda suka aiko ka riga ka san su ka san kuma damuwarsu Allah ka yaye musu marasa lafiya mu da wanda suka aiko da wanda ba su aiko da wanda suke gida da wanda suke asibiti Allah madaukakin sarki muna roƙonka yayi musu ya Allah muna roƙonka wanda ake gafarta musu a cikin wannan wata Allah ka sa muna daga ciki wanda ake ba su arziki mai albarka mai yawa a cikin wannan wata Allah ka sa muna daga ciki wanda ake yanta su daga wuta cikin wannan wata Allah ka sa muna daga ciki Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ma'aikatan mu na jihar Bauchi Allah ka kawo musu solution na wannan problem nasu ta hanya mafi alkhairi da gaggawa wa anta ala zalika qadir rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban yan kasuwar mu Allah ka sa albarka a kasuwancinsu mana muna mu Allah ka sa albarka a noman su daliban mu na alkur'ani da na fiqh da na zamani karatun zamani Allah madaukakin zai ka sa kowa albarka cikin abin da su Allah ka yanta mana kasar mu ka taimaka mana ka fito da mu a cikin kunci وأن تخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يا أود السلام وحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ya Allah madaukakin sarki ba su suka sun mana yawa Allah ka kawo mana Allah ka warware mana Allah sarki kar ka samu bar nan gudun face ka ansa addu'ar mu ta yaye mana dukkan basu suka da suke abina kawo ka mu kunshi Allah ka yaye mana shi اللهم إنك عفو كريم تجيب العفو عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين